Eh, mun taba zuwa Kano a wani sallah sai aka ce za ta yi show sai muka je gidan zu kallanta kuma da muka ganta kuma irin sai wata wulakan wa ka gani sai na jina kana ƙara san da wannan shine dalili sai ke ma kafin ki zama jaruma ki dan je gidan zu din eh manna kai kin ban bana nawa kika bayar kika je kika kalle ta dan Allah <laughs> ka wala na ashirin na 20 ko 10 a wallahi ni lokacin ina jin kamar ko ɗari biyar ne lokacin Allah ina jin ɗari biyar ne eh wallahi da ni da sisa na ba mu biyu kuka je kuma sai gashi kuma ke kina zuwa gidansu ana kallon Salamu alaikum. Ana je wayan. Thank you. suna na Abdullahi Sharbuye wanda aka fi sani da Abu daga kuna mai sanin cikakken sunan gida in ken yi. Suna na Maimunatu Abubakar wacce aka fi sani da Mami Gwani. Suna ajiya Mami Gwani. Me yasa kike kiran ki da Mami Gwani? Saboda ni yar garin Gombe ce. To ya aka kika samu sunan Mumi daga kuma cikin Maimuna? <laughs> Da wanda dai sunan Mumi ya san sunan mama ne. ni sunan kakarmu na ci to ba iyayena kuma ba za su iya kiran sunan ba sai suke ce min sai kuma ke kika zo daga gombe cirani kano sai aka da momi eh ba komai ba komai baka ji an ce kano tumbin jiwa ba ko da me ka zo an fi ba komai ya cirani alhamdulillah masha Allah <laughs> ah yan tambayoyi zan bi Allah bani iko amsa insha Allah ki amsa suna da yawa dai baran a takaice dai za su kai ɗari amma ran fara da guda hamsin in kin amsa min hamsin sai mun shiga cikin hamsin din dam ina jin mm. ka ya ka kika tsinci kanki a kan mm. to a takaice dai abin da zan iya cewa shi ne dama ina sha'awa hmm? bayan ina sha'awa akwai wani producer usman ma'azu to irin suna shooting kuma da irin na san shi Eh, ya san yan gidan mu su kakanni na haka kowa da kowa ya san shi to yana zuwa gidan mu sai nake gaya mai cewa ina sha'awar yin fim gashi kaza kaza kaza sai yake irin cewa ai ba za a bar ni a gida ba sai nake cewa in ka bari ka tambaya za a iya bari na sai kuma ya gwada tambaya kuma dai tun ba a yadda ba dai kuma har aka yadda kuma shi kenan fim kika fara yi ko waka waka wace waka <laughs> akwai wata haka ta mg boy da muka yi da ni da rma zango sai kuma muka zo muka yi waka da hamisu breaker ya suna waka da kika fara hmm. in dai da rabon <laughs> soyayya ke eh, zaki na to ganin wakar <laughs> da ita ya da ke ba komai sai kuma kika yi da amma dai sai kika zo kika yi da hamisu ah, kika yi da hamisu breka sai aka san ki a jarin ne eh, gaskiya ne masha Allah akwai irin kalubale da kika samu dangantar da irin family ɗinki bayan kin shiga kin samu kanki a masana'antar kanu mm, ta kasan shi rayuwa yau da gobe aka ce sai Allah sannan kuma ka san yanayin abin yadda kai kake zata bai zama lalle a ci kowa haka tunanin shi yake ba amma ni dai tun da aka riga aka ce an bar ni in yi kuma na shiga kuma na fara yi kawai shi kenan bai samu kin dai samu kalubale sosai ne <laughs> akwai dai wani abu kawai da in aka ce wannan sirrin ka ne kawai sirrin ka ne ki ba ki ya faɗa mana ba ki

ke me yasa tunda nake kallon waƙoƙi in dai waƙoƙin ki ne na gani sai na ga a rubuta director by Oscar Kuku <laughs> Daddy wai? Mm. Eh dalilin da yasa duk waƙoƙi na yawanci idan zaka gani ni ina jin kamar tun da na samu dama in dai waka ta wace ni zan biya kuɗi kamar Oscar ne yake ne director. Me yasa? Abin da yasa shine kamar abin da na gaya maka halacci Oscar shine mutumin da ya yi mini aiki ya yi min waka ba tare da na bashi ko sisi na ba ba tare da na samu dama ba ba tare da an san ni ba ba tare da in na ji wani guri ana sanin wace ce ni ba ba tare da an san zan zama shine ya iya kokarin shi da kudin shi da karfin shi da komai yake yi mini aiki kuma in ka kawo mai aiki sai ya ce a sani ba na mantawa muna da yawa a lokacin mata a kamfaninsa idan an zo an ce ga waka irin namiji ya ka waka zai waka da mace sai ce a sani ba tare da kuɗi na ba ba tare da komai na ba zai yi da iya kokarinsa to har Allah kuma ya zo ya bani nasara to kaga kuwa bai kamata a ce na manta wannan abin da ya min a rayuwata ba shi yasa a duk time ɗin da na tashi aiki zaka ga yawancin aiki in dai nawa ne waka ce kuma nawa ce to za ka ga Oscar ne yake directing saboda ba na manta baya. Shi yasa nake respecting din shi to the last a rayuwa. Ni ma yasa nake son zama director. Ka zama director? <laughs> To Allah ya baka sa'a. Wani irin irin alkhairai ko kuma wasu nasarori ya kika samu dangane da Gaskiya ba zan iya kwatanta su ba. Suna da yawa ke. Suna da yawa sosai. Faɗa mana sittin da. <laughs> ai nasara idan aka ce maka ka samu nasara ko baka fito ka ce mutane ka samu nasara ba na tabbata mutane sukan iya gane cewa wani ya samu nasara amma na samu nasara daidai bakin gwargwado ba abin da zan cewa Allah sai dai alhamdulillah gaskiya ita ba soyayya da gani dan gani wato kuma gaskiya ban da soyayya da gani wato sai dan gani eh mana a to ai tambaya ne me ke eh, mana eh sai dan wajen kani da mani ba da wasu dan kani to kani ba ta wasu yana ba me a lokacin yanzu misali a irin wa'anda suke shoot suke film sorry mm, mm. banda banda wanda suke level din ku mm. before ki zo irin ki fara bacin kin fara acting kina da wata jaruma wacce take irin acting din ta yi Fatuwa sha. Fatuwa sha acting din ta yake ita ba acting ɗinta ne yake burge ni ba ita kanta ne take burge ni wanda yasa take burge ni ba komai bane ba tun kafin in shiga fim mm. irin a gida sai ana cewa muna kama Mm. to ka ji dalilin da ya sa ni ta fara burkina sai a ce muna kama kuma da muka eh, mun taba zuwa Kano a wani sallah sai aka ce za ta yi show sai muka je gidan zu kazanta kuma da muka ganta kuma irin sai wata wulakan dawo ka gani sai na ji na ƙara san da wannan shine dalili sai ma kafin ki zama jaruma gidan je gidan zu da eh manna kai kin ban bana nawa kika bayar kika je kin kalle ta dan Allah <laughs> ka wannan magana yawa ashirin ko goma ko hamsin a wallahi ni lokacin ina jin kamar ko ɗari biyar ne? A ba Lokacin Allah ina jin ɗari biyar ne. Ina kika fati washa. Ni eh, wallahi da ni da sisa na ba, mu biyu. Kuka je kuma sai gashi kuma ke kina zuwa gidan su ana kila. <laughs> Ya ka sai shi ne Ubangiji yau da gobe. Gaskiya ne. Um, akwai wani abu wanda aka taɓa miki wanda ba za ki manta da shi kamar wani abu bakin ciki. Kamar ya. Like akwai wani abu da zai iya wa an yi mutum ba iya taɓa manta da shi wanda ya har ya mutu ba zai iya manta da shi yana da irin wannan abu da aka taɓa abin da nake ko sharri ko munafurci ko gulma ko irin kin gane na kawai abin da nake tunani shine da ɗan adam kawai idan za mu yi rayuwa mun shi zuciyar mu ɗaya kawai sannan kuma shi rayuwa da kake gani idan mun sanya ba mu san gobe ba ba abin da ya fi Taba dan adam kamar butulci yana da kyau yana da kyau ko da ba za ka yi daidai da abin da aka yi maka ba ka kwatanta kawai dai shi ne iya abin da zan iya cewa iya abin da zan iya cewa mhm. ok a cikin mawaka da suke waka waƙoƙin arewa tom <laughs> ina ji mawaki ne ke jin daɗin waƙar shi mawaki jin daɗin waƙa samun su bareka mai sihiri a cikin mawaƙa mata mawaƙa mata ai mana ai akwai su fati Nijar su eh ina son waƙan fati Nijar ina son muryarta eh ina son waƙar ta gaskiya ba fati Nijar mm. bayan ita ina son waƙar Shamsiya Sadi kamar dai su ne sai kairat ko sai kairat su ne wanda suke dan wani haka ne haka ne haka ne okay sai tambaya na gaba to wani irin kala abinci danki ne abin da na so a cikin abinci wake mai na ni a komai na duniya na fi so in ci shi da manja ban cika san man gida ba kawai ko bakonta kika da aka miki dan maki a zuba <laughs> ko ma me inda aka samu manja na fi son manja ko a wani irin abinci kina son manja ok akwai wani abokin nan da yake harkar manja zan haɗa ki da gaskiya siya shi gaskiya wurin wuri saboda <laughs> suna sauke tirela tira kuma a gumba ma suke yin dan Allah wala a gumba suke yi kace a gida yake a gida yake ko in kina bukata za a mm-hmm. daga sani kun yi suna da hamisu bureka <laughs> hamisu ba mu taba soyayya da shi ba amma yana nan kamar dan uwa a wurina sai tambaya na gaba fa ka faɗi mana yi tambayar ka a zan yi tambaya wani mana da ina jin tsoron ki ne a <laughs> ah, to ni na sani ne to zan ji tsoron ki ne to ni na sani ne ko na maka kwarjini ni na ki ne <laughs> Ina ke gani. <laughs> Eh mana. Ai ba nake min kwarji ma. A'a kai ka faɗa dai gaskiya dai. min kwarji ma na nake min kwarji ina mm. barin ya kallon idan ki tambaye ki. To shikenan. Inde na shiga inde aka ce action eh. aka seta kyamara mm-hmm. bana na jin tsoron duk abin da zan tambaye. To shikenan ina jin ka. Ni da na san ba tambaya na za a yi ba. To ina jin ka. Ni ne zan yi tambaya. Ni ma zan tambaye ka mana. Maryam. A dole zan tambaye ka aiki. Ni ma ka tambaye ni. Kaga ni ma kuma dole zan tambaye. Kina da tambaya, kina da tambaya. Eh, ina da tambayar da zai maka. Tambaya ce guda ɗaya ko tambayoyi? Tambayoyi. Kamar guda nawa? ba na ce ba amma kin san yanzu dai gama naka zan yi nawa yau mai tambaya za a tambaya kuma a shirye nake na baki ansa kuma amma idan kika tambaye ni mm. idan kika tambaye ni mm. kina ji kika tambaye ni idan na zo kika yi min tambaya daidai da irin tambaya da zan miki zan baki amsa kuma zan tambaye ki kin yadda kin yadda okay tambaya na na gaba wani abu ne wanda kike jin tsoro ki aikata shi Kike jin tsoron ki aikata shi a ganki kina yi abinda nake tsoron a gani ina yi ina tsoron in ga a ganni da ina wulakanta dan adam saboda akasari duk wanda aka wulaƙanta, shi Allah yake baiwa nasara waye saurayi saurayi na hmm. yana nan bawan Allah waye shi a'a in saurayi na ba zai faɗi anan ba idan aka ɗan kuma bayan fage zai kira don ki faɗa <laughs> mu eh wataƙila nan fim ne ko ba fim ba ne ba ya fi ba na ce ba ka san ba ki san sana ce ba a na san sana shi wani kamar ya ban san sana shi ba ya san shi to ba ya sani ni dai wannan maganar ba za ta faɗa a nan ba ba ta faɗa nan eh amma an kashe kuma kai kotun da ki ga mun shi. zan yi tunani za ki faɗa min shin ya so sai in zan yi rubutu wurin tsaro. Baya, <laughs> eh, ki tambaye ki. Ni tambaya na? Eh. To. Akwai tambaya ɗaya da rage zan muke ta amma sai kin gama tambaya. Me yasa? Ɗaya ce. To ka yi min tambayar ma. A ɗaya ce kawai sai kin yi min zan yi min. da maybe tana cikin tambayar da zaki min a jikina ne na ce ina jin ki. A kamar ya? Kawai dai ki ji ina jin ki fara. <laughs> Tambayar da zan maka? Hmm. Wace ce budurwarka? Budurwata? Eh. Baiwa Allah. Tana nan mace. A to dama mata suna da yawa. Eh to bai wa Allah. To ai kowace mace bai wa Allah ce. miya ita ka ta san kan. Ita in ta ga interview nan ta san ka. Okay na gane. Bai wa Allah. Tam. Kana nan? Labarin soyayya Ba ma soyayya. Mun rabu shekara biyu ba. Hmm. Ita ta rabu da kai ko ka rabu da ita? Ni na rabu da ita. Cikin ya tambaye? su ne dai <laughs> su ne dai a kamar yaya ba wata tambayar da ake kare mu inda ita kuma faɗi baki da wata tambayar da ake kare mu ita kadai ce tambayar nan sai tambaya na gaba kina da wata tambayar da ake mu mhm. banda wacce aka faɗa miki karke mun tambaya ba zan maka tambayar da aka faɗa mu ba ko da zan tambaye ka ina soyayya da wata eh. amma kuma an taɓa gaya min cewa za mu rabu da ita bane ba ko mm, to kuma gashi mun rabu da ita kuma ba ma soyayya tunda bayan ni ta yi samari ɗaɗe ɗaɗe kusan guda uku. Sai kuma sai gishi ya sa kiran ka haƙura. Na haƙura. Eh. Ai sai ai duk macen da kake soyayya da ita yanzu kuna cikin soyayya maybe wala ita ta rabu da kai wala kai ka rabu da ita in dai har da gaske kun rabu. Mm. To ba laifi bane wurin ta ji tana soyayya da wani ko kuma idan ka ji kana soyayya da wani. Saboda sai ka sai kuna soyayya da mace za ta yi soyayya da wani za ka je ka irin kuna soyayya da mace za ta yi kana soyayya da wani za ka yi kishi. Tambaya na gaba. Wace ce kawar ka a Kannywood? Eh, eh. Friend dina a Kannywood. Friend friend a Kannywood. Friend friend a Kannywood. Ina da friend da yawa. Kamar su Ado. Eh, friend dina da yake kamar su Amal Umar. Su Momi Nijar. Su Momi Gombe. Su. <laughs> Ina saba ne. To ina ji na ji na ji na ji. Ga da dai da yawa. Ka manta da wata. Kuma na san za ta ci tarar ka. Zara Diamond. Zara Diamond. Zara Diamond. Duk ne. Eh, mhm. Ta. Shi kenan ne barka da Daga sai ne ku. Ban taɓa soyayya da shi ba. Ban taɓa soyayya da shi ba. Eh ni ka san me yake ban mamaki ne? Mm-hmm. Mutane wai su kawai daga zaran kun fara aiki ko ana maganar waka soyayya ko wani waya sai su dauki soyayya su dora ta da gaske su dauka da gaske ne ake yin ta. Kuma bacin wannan maganar soyayya nan duk ba gaskiya bace ba kawai dai mutane ne suke tunanin haka. Akwai soyayya, akwai aiki. Mm-hmm. Aiki kuka yi ba. yawa to ana bambance soyayya da aiki. Aiki kuka yi mutane aiki. A aiki muka yi dai. Aiki kuka yi. Aiki muka yi na waka ba. Kuke waka muka yi. Ni na gaya maka ban taba soyayya da wani mawaki ba. Don <laughs> sai me kuma tambayar ka? Aiki dai kuka yi. Aiki ne. Daga aiki ban kau ba. Mutane kuma aiki. Daga aiki ba mu kau ba. Daga aiki ban kau ba. Kai ma shaida ne mun yi wani aiki duka tare. Kai shaida ne ban kau ba daga aiki. Ko ba haka bane. Gaskiya ne to mutane aiki suka yi ba soyayya ba aiki suka yi kun gane. aiki waka yadda muke yi da kowa yawa shi waka suke kun amma magana wata soyayya wata wace ce waka waka suke waka ko hmm? ko hmm. yar uwa waka ko kai ko yar uwa ka ga shi ka tuna min ma waka waka waka muka yi daga kan soyayya waka ban kau ba fa autar mata ko autar mata eh waƙoƙi ne ai ga sunan kaca kaca kamar mun yi waka ta Ajiri Breka kuma ɗan sharu ai duka haka haka haka ai na gane ni aikin san zan gane mutane ne ba su gane to shi yasa nake ga musu daga waka ni ban kau ba waka sai iya waka ce waka su gai a iya wakan na tsaya wallahi mun <laughs> gane mutane yawa waka su gai aiki kenan <laughs> yawa sai muku aiki kamar ya na kamar ya ina gaya mutane da su gane ni kafta ido na aiki ku kai ku kai waka yawa to kafta ido na wallahi waka wallahi waka ce yawa kuka yi aiki na youtube ko da instagram da facebook eh ina waka in sa a youtube channel ina aiki ai eh, shi ne shi ne kawai kuma da kowa ina iya yi eh, a cikin mutum bai ki zaɓa wadawa zan faɗa ne ina jinka <laughs> tsakanin mm. alanu na mm. adam ya zama kai <laughs> Wala ba kai tsawa gaba mai tsawa zaba na ce ke aiki kamar ya a cikin alanu da adam ya zama alanu adam ya zama mai girma yan babana ne. Eh. shi kuma adamu yayana to zaɓi mutum ɗaya cikin dukansu kowa da matsayin shi Eh amma ki zaɓi mutum ɗaya. Kowa da matsayin shi. Zaɓi ɗaya. Ba yadda za a yi Eh saboda kowa yana da matsayinsa ka gane? Ko a ƴaƴanka akwai wanda a rayuwar a rayuwar ƴaƴanka akwai duka ka haife su ƴaƴanka ne amma akwai kowa yana da matsayinsa a ran a ranka. Tsakanin Abdul Gaya da Baba Sadiq zaɓi ɗaya. <laughs> Kamar ya? Eh? Ya za ka da ɗan kwana ma? Ya ce da ni su zaɓi mutum ɗaya. <laughs> wannan ma kowa da matsayin shi to kowa faɗi matsayin kai da matsayinka eh. shi ma da matsayinsa to zaɓi mutum ɗaya ce bai da za a yi in zaɓi mutum ɗaya to ya zan yi zaɓi mutum ɗaya ba masa duko abdulgaya a'a kamar yaya kai matsayinka daban shi ma matsayin shi daban eh to ki zaɓi mutum da. kamar shi ba eh, baba sadiq dan uwana ne kai kuma best friend ina ne to ka gani kowanne ka ga akwai bambanci kowanne da matsayin shi mana gaskiya dukan ku daya wallahi dukan ku daya zaki zaba wallahi dukan ku dukan ku wallahi dukan ku baraka dukan aiki ba dukan ku wallahi mun gode <laughs>